بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أشم باب الهياء بابي نتريبي بيد سبعين دقايا زام حديثي نتريشي دبيو أتشكين cikin حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن عبد أبي سلمة عن عن ابن شهاد عن سالم عن ابن عمر كمان يكسكري wajen faɗin isnadin baya wanda ke kusa da wannan hadisi na 602 da na zo wajen salim sai ya sa min na ce maula ibn umar salim ibn umar ga abi aka shi Eh, kamar sai shi dan ya gudu da ni kamar na ce na fi uli hmm? wanda suka je sai su gyara to daga daga Abdullahi dan Umar kala marra nabi sama ala rajuli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum yu'atibu akahu yana ma dan uwansa fada mu'ataba shine fada daga cikin wasiyar al'ausu bin harisa da ya madansa malik ya ce Wani itab qabla al iqab al itab fada a fara ma mutum fada a ce dan me abu kaza ko kuma a masa fada a ce ka sake aikata kaza shine ake ce masa itabi su tarin itabi yana zuwa ne da tambaya tambayar da ba a bukata amsa hmm? afallahu anka lima dinta lahu kaga afallahu an kalima azinta lahu lima azinta lahu kitabu sannan ana itabi ba tare da tambaya ba sai mu mutum fada habasha wa tawalla an ja'ahu al'ama amma shi ma an ci gaba da cewa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakka fatanfa'ahu dhikra kaga itabi kenan aka ce manzon sallama ya kasance idan abdullahi ibn ummi maktum ne zo ce marhaban بالذي عاتبني فيه ربي كما يدعى كفر يأسيرا تو إتابي كينا معاتبة إتاب دما إتاب معاتبة عاتبة دما فعل عاتب فعل فاعل هنا زوا ده مصدر يبيكو جادل جدالا مجالد مجادلة عاقب إقابا معاقبة تو قام يقامر تمارا wa muqamaratan to haka shi ma ataba yu'atibu mu'atabatan itaba to manzon sama ya tarar da wani mutumin yana ma dan uwansa fada fil hayayi a gaban kunya na ce habawa ne ya zaka zama maka da kunya ka annahu yaqulu azarra bika kamar ma yana cewa rashin kunya ta har ya cutar da kai a rayuwa domin rashin kunya na jawo mutum bala'i da yawa rashin kunya na jawo ma mutum ya rasa abubuwan da za su zama na amfanin ma rayuwar shi a duniya mutumin da bai da kunya yanzu misali sai a ce wani yaro ne ya raina masu masa komai ce su mai jeto sai su zura mashi ido su kyale shi kaga bai da kunya yana raina na gaba da shi shikenan su kyale shi su zura mashi ido a ga me zai yi ne? Ka annahu ya a zarra bika kamar yana cewa rashin kunya ta hanyar yana cutar da kai ai a zarra bika adamu haya'ika rashin kunyarka har ya kasance yana cutar da kai da sa ka ka rasa samun ababen da ya kamata ka samu a rayuwa faƙala da manzo sama ya ji shi yana masa faɗa sai ce da'ahu dale shi innal haya'a min al-iman ai kunya tana tahowa ne daga imani tana ɗaya daga cikin shu'abul iman tana cikin gidajen imani so da tun shi bai da wannan gidan dale shi dale shi to nan mazo sun ya ce a kyale shi a matsayin mai sanin su ya ce a kyale shi tunda baya jin magana an masa wa'azi an masa wa'azi bai ji ba to ya shi ya je ji da kansa ya ga abin da zai tsina na a duniya sannan kuma ya ga abin da zai samu a lahira kun ga dai kunya manzo sama ya sake tabbatar mana da matsayinta a cikin musulunci cewa huwa minal iman tana cikin imani حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وعبد سليمان بن عبد الرحمن صحاب تابعي أكو عطاء وسليمان لكم سلمة بن عبد الرحمن سلمة بن عبد الرحمن بن أو أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوس dukkaninsu sahabbai tabi'ai ne أن عائشة قالت نانا عائشة رضي الله عنها تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي من ظل سمينا كشين جدا جدانا أداكي ناكينا كاشفا عن فخذه من ظل سمينا يابو تشينيسا بيرف تشينيسا با wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suka kawo tattaunawa da malamai suka yi akan halil fakhidu aw rasul shin cinya al'aura ce wasu suka ce alfahid wa auratu suka ce al'aura cinya al'aura ce sau da aka suka kafa hujja da cewa manzan su suna ya ce wa auratu akwai hadisi sahihi ba ɗaya ba ba bi ba da suka tabbatar ƙarar manzan su ne ce cinya al'aura ce cinya al'aura ce to sai suka ce ya za su ba da amsa game da wannan hadisin cewa manzon sallama an zo an tarar da shi ka kashifan fakhidahu ya bar cinyarsa a buɗe sai suka ce wancan ya goge wancan maganar ta goge wannan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ya yi wannan aikin ne kafin ya faɗi wancan magana wasu kuma kamar Imam al-Bukhari shi fahimtar sa ita ce al-fakhidu laysa awratan shi a wajensa cinya ba al'aura ba ce so da ka yi ruku irin wannan hadisan na Aisha radiyallahu anha da makamantansa amma kauli radiyi ita ce magana farko magana ta farko ita ce cewa alfahidu aura al'aura ce iyaka dai malamanmu na fiƙi dama sun kasa al'aura gida biyu akwai al'auratul mughallafa akwai al'auratul mukhaffafa ko al'auratu ghayrul mughallafa akwai al'aurar da aka kautasa hukunci a game da ita ko kuma wanda aka sassauta hukunci hukuncin waccan bai kai waccan ba to cinya na cin al'auratul muhakkata ko kuma ghayrul mughallaza ina jin mun gani so da kamar zan salma cinya sa abu au kaihi a wata riwaya kuma aka ce a'a ba cinya sa a buɗe a'a maƙyangamar sa ce a buɗe maƙyangama eh, kauri kauri kaurinsa ne a buɗe shi shikenan fasta'zana Abu Bakr radiyallahu anhu sai sai gidan Abu Bakr ne mai izinin ya shigo fa adina lahu kazalik sai manzo sama ya gyara wannan cinyar tasa bi rufe ba sai ya ce a shigo ya ce sayyidina Abu Bakr ya shigo fa tahaddatha sai suka yi kira ثم استعذن عمر رضي الله عنه أنا ننسى سيدنا عمر شيما ساكن من إذنه فأذن له كذلك ما نسأل شيء مثل شو باش إذن يكون هنا لم يجرب ثم تحدث سقيم جنا ثم استعذن أثمان رضي الله عنه أنوك سيدنا عثمان يني من إذني حقا سيدنا أثمان يني أبا كوفا يكيني من إذني فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وثوى ثيابه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وثوى ثيابه ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna sai dai ya tufafin shi sai ya rufe cinyar tasa sai ya rufe cinyar qala muhammadun wani muhammad ne nan ayyu muhammadin min al-muhammadina hmm mini ha shi ne gani shi ne sai ya ce wala a fi yawmin wahidin ni dai ba na jin a ranar ɗaya abin ya faru shi fahimta sai yana ganin ba a lokaci dai aka wannan abin ya faru ba ko kuma wala a fi ba haka su ɗaya faru ba fa dakhala fa tahaddatha shikenan sai suka yi fira ya shiga suka yi tsira kharaja lokacin da ya fita qala qultu ya rasulullah na na shi sai ta ce ce ya ma'aikin Allah dakhala Abu Bakr lam wa lam ce ya ma'aikin Allah na ga sayyidina ya shiga wa lam damu ba baka wani koge zau wa lam tubalihi baka damu da shigowar sakacin da yadda kake ba ثم دخل عمر sannan sayyidina umar ya shiga falam tufusha walam tubalihi shi ma sayyidina umar din da ya shigo baka canza ba baka wani kula ba ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك amma da sai na Usman ibn Affan ya shigo sai kai zauna sai ka daidaita tufafinka qala ala astahi min rajulin tastahi minhu al mala'ikatu shin bana ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba ina jin kunyar sidna Usman bin Affan sun mala'iku suna jin kunyarsa al-imam mula Ali al-Qari rahmatullahi alaihi a cikin sharhin Bishkatul Mafadih yake cewa wannan hadisin tabbas yana nuna fadlar sidna Usman bin Affan amma baya rage ma sayyidina Abubakar da Umar daraja a wajen Annabi sallallahu alaihi sallam sai ba da wata ka'ida sai ya ce idan soyayya ka kai yawa ga mutum to sai ya zama baka jin nauyin sosai in soyayya ka kai yawa ga mutum wani zuba to sai ya zama kuma baka jin kunyarsa sosai baka jin nauyinsa shi ma ba zai zama yana jin nauyin ka ba sosai ko kai ba za ka jin nauyinsa ba ومثلا سيدنا أبو بكر عمر كينا سويا سبحان النبي صلى الله عليه وسلم تاكي من ظل سوى ما بايا جنة وينص هذا سكي لو تقائنا سكي سوى وي وي إذا حصلت الألفة بطلت الكلفة إذن أكثابة أكثابة دي وسيزموني نوي ما بكاجينا مثل قال آه، مثالي yanzu wani zuban kana da kusanci da mutum sai ka zama baka da ba wayar shi kullum tare kuke haka ne ko baka bane saboda kila dalilin da zai ja haka ne wayar wayarsa bai zo ba ba ka gane baka da nan namba wayarsa wata rana sai idan wani dalili ya taso kila kai nisa ko nisa sai ka laliba sai ka ga baka da nan ba shi amma mutumin da kila ba kusa kake da shi ba sosai to za ka aje nan ba saboda wasu bukatu ba ko yaushe kuke haduwa ba wannan na faruwa a rayuwa to shine suka yi shi al-imam mula ali al-qari rahmatullahi alaihi shi fahimta ta kenan ya ce wannan ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu sai da abubakar haka da wancan hadisin ba na baya ai ba mu manta hadisin baya ba wanda ya kama da shi to fassara ta kenan cewa falalar sayyidina Usman bin Affan ce ta fito amma kuma baya nuna fifikon sayyidina Usman bin Affan akan sayyidina Abubakar da Umar fassara ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi ya yi haka bayan ya aikata haka baya nuna fifikon sayyidina Usman akan sayyidina Abubakar da Umar sai dai kowane sahabi dama idan ka ware shi a kan kansa sai kai kamar ya fi saura shi ya sama da ibn qayyim rahmatullahi alaihi da yake tattauna akan fifikon da ke tsakanin na Aisha da na na Fatima wace ce kafi shine sai yake da ka'ida sai ya ba mu ka'ida sai ya ce la yufhamu tafdil illa bi tashfir la yafhamu tafdil illa bitasfi in kana son ka gane fifiko wane yana da fifikonsa to ka rabe sai ka ce in a kaza ne to ya fi amma in a kaza ne kuma an ce shi mun gane ita ma wannan ka'ida ce la yafhamu tafdil illa bitasfi ba a cika fahimtar a ce wane yana da fifiko a kan wani ba inda an rabe ba sai ka rabe kowa sai ka ɗauki wani ka ɗauki falalar wancan a babinsa sai ka zo ka ɗauke shi in ana magana fifikon uba to da na ishe da na na fatima wace ta fi wata fifikon uba babana ya fi babanci. to wace ce za ta faɗi haka gama na fatima radiyallahu anha in ana bayanin miji da na na shi da na na fatima miji na ya fi mijinki to wace ce za ta faɗa haka ka zana na isha sannan akwai wasu hawadis da suka faru da da tuna aisha da annabi sallallahu alaihi sallama inda falalata ta fito akwai wasu kuma hawadis da suka faru da na fatima radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi sallama inda ita ma wasu falalolinta suka fito to kaga haka za ka yi amma kai tsaye ka ce wata tafi wata a cikinsu to aiki ne ja da za ka iya abin nan Allah shi taimake mu to an ce lokaci ya yi ko sai mu tsaya a nan mun fahimci dai mahimmancin kunya eh, in mutum ya zama yana da kunya to sai mala'iku ma su zama suna jin kunyarsa Allah ba mu kunyan nan